قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا sai azara ya ce wa ɗansa annabi ibrahim yanzu ka juya baya ga gumakan da nake bauta masu ya kai ibrahim wallahi idan baka daina sukar gumakana ba zan jefe ka da duwatsu kuma ka rabu da ni lokaci mai tsawo kar ka ƙara zuwa inda nake